وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يوم مسلمين إني من السلامة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna fara ma Allah godiya subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Abdullahi bin Mas'ud a bakin kasuwa a cikin garin Augi kada kwata Augi lokal gama mai mu cigaba da karatu a cikin littafin Allah mai tsarki yau muna shida ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa wannan shekara 1442 wanda ya yi daidai da yau sha takwas ga watan hudu watan april miladiyar haihuwa annabi isa alaihi salatu wasalam shekara 2021 muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya mu jagora a cikin wannan karatu ba mu ikon aiki da abin da a cikin shi an wa ku ne ba kuma ta ba sun mana jiya mun kwana ka kan sosul kiyama yau kuma za mu tashi farkon sokul insan sokul insan sura ce wadda aka fitar da ita bayan jira ana kan sokul insan madaniya sokul insan an fitar da ita bayan manzon Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina sannan wannan sura abinda addasin suke koyar da jama'a shine bayanin ni'imomin da Allah ya wa dan adam tun daga duniya har lahira Allah ya yi bayani irin ni'imar da ya wa dan adam tun anan duniya ya yi mai ni'imar ji ya yi mai ni'imar gani ya yi mai ni'imar hankali a kiyama kuma akwai ni'imar da Allah ya zai bashi shi aljanna zai karrama shi ya ba shi aljanna nan wani sura da suke gani sotul insan ta dauke da aya 31 shi daga farko Allah madaukakin sarki bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim suna Allah mai rahama mai jinka muke fara wannan sura hal ata al insan haqiqa ya zo ma dan adam filin min ad-dahr wani lokaci na zamani dan adam ya yi shi lam yakun shay'an mazkura da ya kasance wani abu an bato ba babu shi babu alamin shi malamai suka ce annabi adam Allah ya halicce shi ya mulmula shi gashi nan kwanci babu wanda ya san mi amma mi amma sunin manuwa da za a yi ba su da rai bai iya ga tukwace ya shekara arba'in mala'iku suna ganin shi aljanu suna ganin shi amma kuma ba kuma ya gani da shi ba kenan babu wani abin da aka yi shi babu wanda ya abin da amma nufin Allah da shi ko kuma malamai suka ce an yi lokacin dan adam babu shi lokacin babu kai babu ko ba ba ana yi dan adam ne Allah madaukakin sarki ce ni'ima ta farko an yi lokacin da babu kai to yanzu sai shi an same ka yanzu ka yi ahe ka kana ina ka ku sai da kake ba ba a masu ana yin ka ba kuma a shekaru masu yana haihuwa ka amma sai shi Allah ya kawo kenan wata ni'ima ta farko Allah ya samar da kai kenan ka gode ma Allah da ya samar da kai ya kawo ka kyauta yi ka a duniya da Allah ya ga dama sai ka jaki a alama kaya da Allah ya gada dama sai shi ka raƙumi a loda ma kaya da Allah ya gada dama sai shi ka saniya nagge a buga kuma a yanka a tunamu ta su nan daga cikin ni'imar da Allah ya wa dan adam kenan ya yi shi mutum kuma ya yi shi daga cikin jinsin musulmi to Allah wanda cikin sarki yake cewa lam shai an mazkura bai kasance wani abu a an ba a da sai Allah ya samar shi sai Allah ta'ala ya ce inna shi sarki bayan ya gama magana annabi adam an halitta da wadda laka wadda ba ta da abin nan eh laka wadda ke wato abin nan mai su ɗanye daban-daban Allah ya gama halitta annabi adam sai magana halitta jinsin na adam yanzu wanda ba annabi adam sai Allah ya ce in inna khalaqnal insana lalle mu mune muka halitta dan adam min da lokacin daga digon mani amshajin wanda aka cudan yaki namin mani namiji da mani mace ne mai yana fitowa cikin kashin bayansa kashin bayansa backbone ɗinka nan maniyin suke fitowa shi ko maniyin mace ƙasan gabanta ya fitowa kaga da ƙasan gabanta nan ya suke fitowa sai kuma naka na fitowa da kashin bayanka sai su faɗi Allah ya ce na butali sai mu jarabi ɗan adam muna jaraba ɗan adam mu gani zai yi aiki a mu mugun aiki zai amshadin nabtali ma za mu yana abin cuɗan yawa kuma za mu jarabi ɗan adam Allah ya faja Allah muka sai shi ɗan sami almeji ba sai mai gani kenan daga cikin ni'imar da Allah ya wa ɗan adam ya yi lokacin da bai ji bai gani sai Allah ya sanya mai ji kuma Allah ya sanya mai gani yanzu na'urar ji da gani in Allah ya ɗauke ta duk da ka so ka sami ta baka iya ai kana ganin kuma mutum ya kurma ko an yawon asibiti daban-daban ba a iya samun jiwon za a samu Zama ko ana samu sannan yanzu kai ya anci ma'ina ina jin ka yake baka inda yake ba Allah kawai ya samu wannan na'ura kai ke kana jin magana kawai kazalika na'urar gani da Allah madaukakin sarki ya maka sai ka kana gani amma kuma baka san na'ura ina kake ba Allah ya yi ka basiran mai gani kaga ya kamata mu gode ma Allah a wannan ni'ima ke Allah muna godiya gare ka bai da wato ni'ima gani Allah mun gode maka da kuma ji to shi na aka ce anan da ji da gani wani ya yi amfani ga mutum da a sama ji a hana magani da a sama gani a hana maji wani haka ya yi zofi jima kun gane magana ta da a mashi kurma da a mashi ka makaho wani ya zofi gare ka saboda ka ya kamata mu gode ma Allah jama'a babu wanda aka kofi cikin kazan kurma hadari na bai da gaske ba ka ganin komi kazan makaho hadari na ba ka ganin komi ku shi yasa gode ma Allah akan wannan ni'ima da Allah ya maka na ji da gani Allah mun gode maka gaba sai Allah madaukakin sarki inna hadaina sabila imma shakirun wa imma kafura Allah madaukakin sarki yace inna hadaina sabila lalle mun shiga dan adam ga hanya wadda ta bare mun gwada mai ga abin da zai yi tsira da mun gwada mai ga abin da ya kamata ga hanyar da ya kamata ya kama sallah ya kama azumi ya huwa ne da yayya ya kwantar da hankali ya da'a da Allah ya kokari ya abin da an kasa shi a can hanyar da Allah ya gwada mu hanyar kwarai in ma shakiran ko dai ya gode ma Allah ya bi wannan hanya gode ma Allah hanya nan da Allah ya gwada mai ta. wa in ma kafura ko kuma ya sai ya sai ya kibbin wannan hanya kama hanyar daji shi kuma Allah madaukakin sarki tun da ya gwada ma hanya ya ce bi in ka ƙibi to shi ke za a gamu radu aka gamu ka ci bane ka ci bane ka wahala sannan ka iske ubangiji subhanahu wata'ala kuma Allah ya warshe ka saboda ka yan uwa yi hanyar da Allah ya gudanar mu bita ko mu gode ma Allah mu nan mun samu uwayen mu musulmi ne mun samu uwayen mu mata musulmi ne mun samu kakannin musulmi ne kai duka mun rayu cikin musulunci ya kamata mu gode ma Allah akan wannan ta an aiwa tsakiyar arna ko ɗumiyar musulunci ba su jiya ba su jiya da kiran sallah ta sai ka gode ma Allah ne kuma da ya maka da ya cikin musulmi ka kama cikin ka inganta musuluncin ba, musulunci ne ya kyau ka gode ma Allah kan wani ya Allah ka ba mu ikon godiya gaba sai Allah wata cikin sarki inna madaukakin sarki yace inna a'tadna lil kafirin lalle mu mun tattali ga wanda aka kafire salafila wato kunkumma wa aglalan da ne ma'ana salafila na cewa sarkoki da inkon infa wanda za a ƙarfa mutum kuma a gama da hannuwa da ƙawahu a kai ga wuya ɗan ne Allah ya ce mun yi tattalin su ga wanda aka kafirai wa sa'iran da kuma sassa'ira Ke yanzu mutumin da ya butulce ya kibin hanyar da muka ka azaci a kan ya kama wata hanya daban wadda ba ta Allah to in muka haɗa shi ilin kiyama Allah zai ya sai ya ba baku mamaki za mu sa sarƙoƙi da inkwa inkwa matsar mai shigam sai Allah ya ce khuzuhu fadulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquhu innahu kana la yu'minu billahi al-'azim Allah ya kama shi su arme shi ka arme shi sannan ku kada ya cikin wutar jahima innahu kana la yu'minu billahi azim saboda bai imani da Allah mai girma ba kin yawa musulmi kafirci bala'i bin da so ga mutum ya kwantar da hankali ya tsaya musulunci wallahi dan tsaya mai ta take jama'a babu mai ta in ba ya musulunci ba ya Allah ka shirye da mu samu gane gaba sai Allah ba cikin sarki yace innal abwa yashwa Allah madaukakin sarki ce innal abara lalle mutane masu da'a ga Allah sun yi da'a ga Allah sun yi bi sun bi Allah sun bi manzon Allah sun bi iyayensu har suka mutu suna cikin da'a ga Allah da manzon Allah da bi uwayensu Allah ya kira sakin kiyama yasrabuna min ka'fin za su sha ga wani kohi wani kohi wanda a cike da giya irin ta lahira mizaj kana mizaju haka kafura abinda aka tudan yawan nan kohin da shi kafur kafur wani turare mai tsananin kamshi kamshi na daɗi kwarai da gaske shi wannan kafur ɗin, kana sha bakinka na kamshi kai ma kana jin kamshin abin da bakinka to Allah ya ce wannan abin sha din shi za mu shayar da al'abrar Allah ka samu cikin su abrar su ne masu wa Allah da ko abu ya musu daɗi ko bai musu daɗi wasu suna wa Allah da ko abin nan yare da ra'ayinsu ko bai da ra'ayinsu ba suna wa Allah da a kai su ne da an ce musu ga abinda Allah ya ce so ko abin nan bai musu daɗi ba suna aikata shi to kuma haka na aka so ga rayuwar musulmi a duk lokacin da aka ce ga abinda Allah ya ce ko bai maka daɗi ba to ana son ka daure ka aikata wannan abu to Allah ya ce wannan shine sakamakon kana ha kafuran abinda ake tudanya wannan abin sha na kafur ne ga daɗi kuma ga kamshi sai Allah ya ce in ba ka gane shi wannan abin shan ba sai ce ainan Allah cikin sarki ce aina wani irin abin sha ne wani irin marmaro ne ya shirahu biha ibadullahi wanda bayan Allah na suka Allah samu cikin su yufajjiruna ha tafsira suna ubuwa da cikin tugowa suna gudanar da shi gudanarwa in kana cikin gidanka duk inda ka san ka jawo shi kana jawo shi in kana gidan sama kana ija ne ka shi gidan sama in kana gidan kafa kana ija wa kai gidan kafa ka sha wannan abu duk inda kake kana son ka sha akwai banhu ne zaka dinga budawa kana sha kana sha bakin ka na kamshi kun ba ka ciki na ya cika barin ce tsari a Allah madaukakin sarki su ya shirabu biha ibadullahi wani irin marmaro ne wanda bayan Allah zan shayi fajjiru na hasa suna wato buguwar buguwa suna gudanar da shi gudanarwa sai ina suka suka kai suna kashi a cikin gidaje ya Allah ka samu zai to ga wani aiki cikin ayyukan da suke yi sai Allah ya faɗa ya ce yusu na bin nabi تفسير سورة إساء عندنا نفاتي ما تسعيد ما أمي فكي قيمتو حسن دوسين ونياغة الله يأتي يصفت القمى الله لقولي إن يوارك إن يارا أن يوارك ذاتي أزمي أب أنا من كما سيقاش الله يباش الله فيها يا وارك تعالى سيبا كما سيقال قولي بو شنا سيقاش أزمي رمي مبابا أبنتي سيستفر da ruwa babu abin da su hore shi suka aje gurasa don buɗe baki da lokacin buɗe baki ya yi suna bukun buɗe baki ta wace ga wani miskini ya zo yana bara yana miskin miskin miskin yana waɗanni miskini ne a ce makamin sai suka kira suka ɗauke wannan gurasa za su buɗe baki sun gaba shi sai fiye fiye yana murna yana godiya shi ne na kuma sai an ka wuce haka nan dare ya kuma aka ya sahur aka yi sahur da ruwa aka shi wucewa za a buɗe bashi kuma da gurasa guda sai ga wannan tim ya tim ni maraye ne ni maraye ne a taimaka min suka shaya suka ɗora musu bashi musu an shi wucewa haka aka sake yin kufur da ruwa ka kwana uku ba ta abinci na ƙarshe da aka kai za a buɗe baki sai ga wani ya zo yana asir asir ni mai yaƙi ne a taimaka min a bani abinci ni bawa ne suka kira suka ɗauki wadansu da baki. to yanzu yunwa ta kai musu yunwa suka sa suka ce gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na gansu su sun rani ita ka misa ne lahiya kuke haka duk tura ne haka to babu halin sai a ya rasulullahi azumi mun kai na kwana ko wuce abinci ba suna ga idan suka yi haka sun kai ƙara al sun bata aikin ba su faɗi aikin da suka yi na alheri kowa ya shiru cikin su to shi sai Allah maɗaukacin sarki ya saukar da ayoyi don ya gwada aikin da sun kai Allah ya ba mu zan Allah labari ga abin da suka yi sai Allah ya ce innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjiruna tafjira sai Allah ya ce yufuna bin nadri suna cika alƙawari alƙawarin suka dauka cewa ɗan Hassan ko Hussein ya samu lahiya za su yi azumin kwana uku ko sun cika alƙawari ya ko ko cika ba yufuna bin nadri suna cika alƙawari da suka dauka wa yakhafuna yawman kuma suna jin tsoron wani yini shine yinin kiyama kana sharruhu mustafira sharrin wannan yini ya kasance mai tarbaɗin bala'i yadda ka san ana walda wuta na wadi to haka sharrin yin kiyama ya watsi wallahi yin kiyama bala'in da a ciki girma gari inda za ka ga jahannama ta taho tare da ita akwai mala'iku dubu saba'in suna janta tana jansu ta yunkuro su yunkuro su jata kuma ta jaye su wata jaye ta ka san wallahi akwai tashin hankali shine Allah wanda mutum sarki ce wa yaqabuna yawman kana sharruhu mustatira suna jin tsoron wannan yini wanda yake sharrin wannan yini ya kasance mai tarhadi ne yana watsi da wuta yana watsi da bala'i Allah ya kare mu daga sharrin wannan yini kenan sai wannan aiki ne da jin tsoron azaba wannan yini ya ku jama'a muna jin tsoron azaba wannan yini kuwa to ya kamata wasu abubuwa mu basu ya kamata mu gyara halayen sai Allah ta'ala ya ce wa yafi muna ta'ama suna siyar da abinci ala hubbihi ai ma'a hubbihi da suna son abincin jama'a dole to sun buɗe baki yayi da azumi zai ci abinci jama'a yana son abinci ko bai tuni amma sai ga wani bawan Allah wanda ya shi bukata sai duka ya fashi sai zama ya kana sharuwa shi kenan kuma ya ɗauka ya basuwa to shi ne Allah ka magana ya ce suna ciyar da abinci su ɗauka su basuwa tare da suna son abincin abincin nan suna son shigaransu suka ɗauka suka ba miskinan ranar harkar suka ba miskini wa yatiman suka ba marayi ranar tafi suka ba marayi wa asirin suka ba wanda aka wannan yaƙi bawa hursunan yaƙi bawa ke suka ɗauka suka ba shi rana ta uku suka zama nan suwata sai ka kowa ya rabe cikin su irin wanga imani ya ba kowa na ka iya ba kowa na ka iya shi zama kowa kuna iya wa eh sai an gwada ko ai kwana uku babu abinci sai dai ruwa kawai wannan sai irin su malam zubairu eh a ce bai zuwa ko saboda ƙarfi imani na sahabbai ƙarfi gare to Allah madaukakin sarki yace inna ma nutaimukum liwajhi Allah Allah madaukakin sarki ce inna ma nud'imukum liwajhillahi ba mu kun godiya dan ina nagode nagode Allah ya saka da a mu gode ba mu bukata ta inna ma nud'imukum liwajhillahi abin sani kai mun ciyar da ku wannan abin da neman yarda Allah mun ba ku wannan dan dai muna neman yarda Allah ba yarda ku ba la nuridu minkum jaza'an ba mu nihin sakamakon ku saka mana wala tukura hakku gode ku ba mu ba ku kun gode ya uwa yanzu wani in ka bashi abu in bai gode ba sai ka gani kuma bai kuma dai abin da bai da bai kuma bai so shi suna sai an ka ba su na gode na sai an kai kasa ana godiya a'a in ka ba mutum abu kan ba ka ce kan ba ka jira ya gode maka ka jira Allah ya gode maka su wa'annan bayan Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba mu nihin sakamako ko godiya gare ku ba muku ko na gode ba mu ku ce shi yasa malamai suka ce a zan kai irin sadakar da shi mutum bai ma san wabba ce ba laifi ya gode amma kuma ita godiya ana son su jama'a amma a san cikin goye da za a yi a ce lahu kaira, mazan Allah ya ce man kala da za qala jazakallahu khairan faqad balaga fi sana'i duk mutum da kawo abu alheri ya ce da za jazakallahu khairan ya kai koli duk abin da zai faɗi to yanzu babu abin da yake lahu kairar babu shi ma'ana Allah ya saka ma da alkhairi wannan alheri yana yi wa alherin nan ƙara ma arziki na za'a yi yana yi wa alherin nan aljanna ta Allah zai baka yana yi wa alherin nan lahiya ta Allah zai ƙara ma shi ne kawai ya ce Allah ya saka ma da alkhairi manzon Allah ya ce an kai ƙarshe amma shi kun ya ga Allah ya ƙara ma zuriya albarka Allah ya wa saura albarka Allah ya ƙara ma lahiya Allah ya wa sai a yi sai shi ya yi haka yan uwa musulmi ana son godiya amma kuma kai da ka fara abin ka kada godiya su zama ita ce a asasi cikin zuciyarka in ba a gudu yawan ba ka ba ba a fara Allah wadda ku jin sarki ce inna na fafu min rabbina inna na fafu min rabbina yawman abusan suka ce inna na fafu min rabbina muna jin tsoro daga ubangijinmu yawman wani irin yini abusan mai sa huska sun muke fuskata ta koma wata iri ta yi baƙin irin rai ya ɓani sannan kamtsari da mai tsanani wannan yinin shi ne shadid muna jin tsoron azabar yinin nan wanda ka sa fuska daga ta yamfani don wanda ka gani da gani ya yi fuska shanu shi kai wanda da gani wallahi da cikin matsala ran tashin kiyama suna jin tsoron yinin za a da wasu kofi sun yamfani saboda da gani ya sa akwai magana da su kai don da an tashi kiyama wallahi kana ganin wanda ka gane wanga ya shiga matsala wasu kuma za a ga haske suke suna jin daɗi ana tashi kiyama mutum na iya gane mai a matsayinsa sau sun cikin kabari ya kwanta ya ga abin da ya gani yanzu ya koma tashi kuma ya ga wasu alamomi wasu ya wahala shi sa ne ba bati fuska da turmuke ke baki irin ubangiji Allah ya kare to sai Allah madaukakin sarki ce شر ذلك اليوم ولقاهم نصرة وسرورا الله مدوكين سوكي دليل الصدقة لسنكي da azumin da sun kai da ɗa'ar suka yi ga Allah Allah ya tafa wa kahumullahu sharra zalika al-yawm sai Allah ya kiyaye su Allah ya kare su sharra zalika al-yawm daga sharrin azabu sharrin wannan yini Allah ya kiyaye su sharrin wannan yini Allah ya kare su walaqahum kuma Allah ya hada su da nazaratan haske wasu wanda kuma farin ciki kaga an san saka kenan ko ba ci ba jama'a kenan sun sun cin magurin to kowa ya karo haka haka a san yayi cin ya yayi aiki dai ya samu yarda Allah idan dai duk abin da an kai ko ka gure ko gure kai ya akwai abin da kai cin ma nan gaba kamar dan siyasa dan siyasa in ya sallama ma ya ba ka abu ne ko ka ta gure ba shi da yake so ba abinda ka so ranar zaɓe ka zaɓe shi ya ci zaɓe shi na ya kaso yanzu gidanka da ya so kai baka abu ya baka razon ranar don gobe to kai ma abinda ya kamata ka yi ka yi ka sa jarinka don gobe ba don yau ba godiya da mutum zai maka kada ka sa cikin ranka a'a ka ka jira abin zai zo ran tashin Shi na Allah madaukakin sarki yace walaqahum nabyatan wasu sai Allah ya hada su da wani irin haske fuskar suna haske da kagan su kagan cikin ni'ima wasu ruwan da kuma farin ciki Allah ya asu farin ciki ka san daga ranar haka mutum na fara a gilin kiyama yana farin ciki alama da aljanna ke ya Allah ka samu aljanna amma ina ga mutum ya yi baka huska ya huska shanu wannan yini akwai matsala Allah ya kare sai Allah ta'ala ya ce wa jazahum bima kowa ya sani azumi sai ayi hankali shi yasa sakamakon azumi aljanna azumi ba a rubuta lafiya nan duniya sai hilin kiyama saboda azumi a cikin da hankali ga mutum cikin daki ne ga ruwan sanyi ga fura mai sanyi ga abinci mai daɗi in ka ci babu wanda san kaci in ba Allah amma sai ka dake ka shaƙi dake yin na cinka shi na cinka sa'an ka shaƙi dake ka yi hankuri fitar kura ta shi kiyama sai Allah ya fito saboda hankurin da kai ka wuce a aljanna shi ne Allah madaukakin sarki ce wajen za mu bi ma sabaru sai Allah ya saka musu su dalilin hankurin da suka yi jannatan sai Allah ya ba su aljanna wa hariran kuma Allah ya tufatar da su bayan hariran a cikin aljanna kare da ma an cimma ko ba cimma ta ba an cimma nasara saboda bi saboda an samu aljanna kuma an samu bayan alhariri Allah alhariri a duniya haramun da musulmi ya sa amma ran tashin kiyama za a yi mana kwalliya da tuwayen alhariri ya Allah ka samu cikin wayan za a wa tufafin alhariri da kwalliyar saboda ka sai Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da dalilin hankulin da suka yi sun yi sadaka sun cika alkawali sun yi hankuri sai ga Allah ya saka musu dalilin hankulin su Allah ya ba su jannatin aljanna waharin kuma Allah ya ba su wahayin alhariri Allah Allah ka samu cikin su ci gaba gaba sai Allah wanda mutum sarki muttaqina fiha 'ala al-ara'ik hmm. la yarawna fiha shamsan wala zamharira Allah madaukakin sarki ce suna cikin aljanna muttaqina alhali suna gingintire fiha a cikin aljanna al-ara'ik akan kujeri ko akan gadaje kowa ya hau gado ya yi gintire na hutawa azumi ya riga ya ƙari sallah ta ƙari wata wahala ta ƙari babu ka tashi babu zuwa nema abinci wani gari babu kwadago babu duk wani abu da ka sani a duniya kawai yanzu da kawai za suna kwantin abincin kan sahi daban na rana daban dare daban ba a kashi ba ka tsari iya ta jin daɗi kawai ya Allah ka tausaya mana Allah kamar da? Allah wanda kucin sarki ce la yarawna fiye shamsar ba su ganin rana a cikin aljanna ba su ko ganin rana babu ta nan na duniya irin rana gada ka gudewa sai tsaya ƙas kana jin rana buga babu ci kamar yin yau ina za a ga wani ya yi to in ga ma rana bugun gushi ne idon sai ja saboda zaki babu hana taɓa abinci ga ruwan sai yana gari ba su yawa da don mi saboda Allah ya cika a sha ran tashin kiyama za ka yi cikin wannan matsala gaba ɗaya nan jarrabawa ta ake don a jarraba masu hankuri masu juriya kana ganin wani da an ce ma sha biyu ta ya samu ya kwanta sai jiko in ka ce ba tun biyu suna jiko ɗaya ka maza da jiko ɗaya su kai a ila illa wai shi wallahi yau kan wannan aka ɗauka kama uku yake wai azumi guda kama uku yake Allah ya ce la ya rauna fiha shamsan ba su ganin rana a ciki wala zan zamharin kuma ba su ganin wani irin sanyi mai bala'i wato cutarwa a ciki. babu babu zahi babu sanyi zama aljanna sakonan duniya wata ac an ta sama ita sai majina ta sama wani zahi in yayi yawa kuma sai san karwai kama wani wani ciwo shige ka amma zama aljanna babu sanyi babu zahi yanayi na mai daɗi da da shakki wanda babu matsala ko guda la yarawna fiha shamsan wala zan zamharir kina babu zahirana kuma babu wani sanyi mai cutarwa la yazna fiha harran wala bardan li'anna hawa'aha mu'tadlun fala harra wala qar babu zahi babu sanyi gaba sai Allah madaukakin sarki yace wadaniyatan alaihim zilaluha wa qulliyat qutuha tamlila Allah madaukakin sarki yace wadaniyatan alaihim zilaluha zilaluha inuwa wasa aljanna daniyatun alayhi suna kusa da gaisu ai musu wani lullubi na inuwa mai daɗi ka sa al'ar yana son yi gida sai ya wasu itace waje wanda yake kuma shi iska kana ganin mutum bayan yayi gida akwai isa akwai komi sai shi ko itace sai hidda kujera shi da mata sai da yan yara a to a zauna ko ana wasa da kashin waɗannan itace to shi ma wannan Allah madaukakin sarki bayan gidajenka akwai wasu inuwa da Allah ya aji cikin gidajen mutane wata inuwa wadda inuwa ta yi kusa kusa akan su ya aljanna Allah ya ce wa zullilat qutuha an kusanto da ɗaya itacen aljanna tazzilan kusantowa inda za a ga yasa nawalu alqa'id wal qa'im wal muqaddim wanda a tsira ya ɗebowa wanda a zamana ya ɗebowa wanda ma ajin tire na ya ɗebowa kai itacen aljanna na cikin gidanka sannan mangwara aljanna babu ɗaki ne kuma babu haƙi ciki ne mangwara aljanna ba yana duniya ba ne kazalika lemu na aljanna ba yana duniya ba ne babu ɗaya ciki dabino aljanna ba yana duniya babu ɗaki ciki ne duk wani isa ɗaya isa ce da ka sani na aljanna wanda ka ji a suna sunaye duniya to wallahi na aljanna duk wani kuka da ka sani babu to bale apple bale kayan daɗi inabi da sauran kayan daɗi waɗanda aka ci irin na aljanna babu ɗiya babu wani haki babu kwalba ko yi ba a yansuwa gaba ɗaya ka sanye ba ya Allah tausaya mana ba mu aljanna Allah ta'ala ya ce ba ko bayan shi wa yudafu alaihim wa yudafu alaihim bi'a madaukakin sarki yace wa yuqafu alaihim ana zagayawa gare su bi alisin da wasu fanna min fidda na azurfa wa akwabin da ko huka kar kawai su kasance na karau na tangara na gilas abinda aka zagaya musu na huka ana ba su na gilas ne azurfa ce amma kana ganin ruwan ciki saboda tsananin gilas din yayi yayi abun nan tas tas za ana kewaye ana ba ba sai ta wahala ba Ka so ka za a kawo ba. duk abin da ka sani na duniya sai ka kashe kuɗi mai tsada za ka samu aljanna kyauta ne aljanna kyauta ne wannan abin za a ba ka kyautar shi kuma bai karewa za ka ce a kawo yanzu a koma a kawo ya jima a kawo a kawo jibi Wata jama'a ku sani aljanna duk abin da ba ka tunani Allah ya hada cikin ta Allah ya sa don dan adam jin daɗi na har abada ciki bai karewa babu ciwo kuma babu ciwo babu abin da babu rashin lafiya ba ta ciwo ba ta talauci to ya Allah ba mu aljanna kenan yan wasu ana son mutum ya kawo jiki ne ya samu aljanna samu aljanna shine abin da alheri ga dan adam Allah ba mu aljanna gaba sai Allah madaukakin sarki yace tawariru min Allah madaukakin sarki yace kawarira kayan karauni kayan tangaras na gilas min fil na azurfa qaddaruha Allah yace an kaddarta ta diga kaddartawa daidai yadda kai shan yiwa haka da a girman kohin Allah ya yanka daidai yadda aka yadda yadda bukata ka shi ya qaddaruha Allah ya kaddarta girman wannan abun ta dadiga wato daidaitawa yadda in an baka shi ya ishe ka zaka shan ya ishe ka saboda ka kaga wani a nan duniya kohin da za a yi mai sai ya shirya uku ne ya wani kuma biyu biyu ka sanya wani kuma guda to a zanna in za a kawo ma irin naka sai a kawo ma daidai da abin da kuma sheka sai a ciko a kawo ma babu bukata a ce ka rage wani abu ko kuma ka sha ba da ba ku shi ba ka san a nan duniya wani in ya gaban za ko da biyu ya fi sai ya sha uku ko biyar wannan a cima da ka cika raga ya gomba gwamma a hannu a kwana hannu hannu shi wai da ya ce raga gomba a kwana hannu hannu shi wai liyafa ya ce ya iske hura an sa mata suga ta ji nono bayan ya ci shinkawa can sai dawo sama hura ai kuka ya ajima ya faɗa ma ya ci sai ka sa shi sai da aka yi hannu hannu shi aka sa aka sa shi mota aka kawo shi gida saboda ya gaban za ya wuce ya wuce gaba ne shi yasa aka ce da ka cika raga sai shi goma kuma ai hannu hannu da shi da kaka ne aka ce wa da ka cika raga shi goma kwana hannu hannu da shi shi bai ganin ban za a ce kyale eh kuma wanda daji na gahura ta ji nono sai shi ba ne in baka shanye ta ba za a gina a ruhe ta ce ka gani ko? <laughs> ce bar dai in gani gama sai noto gama ya kawo kai ya sha ya sha ya sha ya kuma sake noto ya sha suke yi suka yi cika yanzu na fushi gaskiya su so mu da yawan layar rikin zama idan ba shi ka gani ko ya sake notawa kuma ko ka haja wa gogon naka ya kasa mikewa sai za an ka zai saman jaki a kawo gida to shi aljanna duye da kasha wallahi ba ka jin wannan in ko duro ka shanye gaba ɗaya wallahi yi ba sun ji lalwa tashi aljanna in ka shanye duro ka san dai duro na na da shanye ko wallahi ko duro ka shanye ko yi ba ka zai bi jikin lahiya ɗaya zai kara ba ko tsari ne ba ka yi abin aljanna ke bai sa karshen lahiya ko bai sa kwana amma na yanzu an ka shahura da kana ganin mutum ya fara hamma ba ba Allah ya sauka gaba sai Allah madaukakin sarki wa yusqawna fiha ka'san kana min ba'daha Allah madaukakin sarki yace wa yusqawna fiha ka'san ana shayar da su a cikin aljanna ka'san wani kofi kana mizajuha ya kasance abinda shuɗin yawan nan abin shan zanjabilan wato wani irin abin sha ne bala'in daɗi. zanjabi malamu suka ce wani irin shadidun lazza mai daɗi ne daɗin shi ya wasu duk inda ga baɗi. ya wasu exotic ya wasu fanta ya wasu mantila ya wasu five alayin ya wasu duk wani abin sha daɗi da kasan duniya kuma ga shi an riga an ya yashi an ta fi yadda kana sha kana jin daɗi duk waɗanda abubuwa ba a samun duniya jama'a sai dai suna yi kawai a ran tashin kiyama za a ga Allah zai gaskata wannan alƙawari da mun kasan ɗan adam yana da wata iya ce sha bayan ya gama cin abinci ya dawo abinci kuma ya sha shi yasa matan da suka iya suka za a ga ko bayan awa miji abinci sai a shirya wasu abin sha gehe sai a samu sobo a jika a sa suga a yi sa wa yanzu abubuwa a dan gyara mu bayan ya ci abinci ya gama sai a bayan abin sha ya sha sai a ga abin ya zo daidai yasa cikin mutum aka fara kashi uku kashi na farko ci abinci kashi na biyu abin sha kashi na uku kuma numfashi sheda ya Allah ba mu aljanna gaba sai Allah wanda kuke sarki yace aina fiha tusamma balbila Allah wanda kuke sarki yace shi zanjabil ainan wani marmaro ne fiha a cikin aljanna tusamma salsabil halakin salsabil idan salsabil ruwa ne mai tsananin dadi fiyo ruwa sun yi fiyo ta daɗi ɗin ruwa a aljanna su ne salsabili shi ne malaki cewa alma'ul az ruwa masu daɗi a sahal jiryanin sun halki masu sauƙin gudana ga makoshi kana sha suna gudana cikin makoshin ka cikin sauƙi wa'annan ruwan ba a samun su duniya duk inda aka yawa ta duniya ba a samun sai hilin sai kiyama a samun su ne a janna ya Allah ka taimake mu samu sha su gaba sai Allah madaukakin sarki ce wa yaqufu alaihim a duniya masu sai da abinci suna da wasu dubaru sai aje wasu 'yan mata gudare sai su yi dire su mai ɗauka hankali da kafin sai abinci da a kawo ma abinci sai budurwa su tana burka burka burka su kawo ta aji sai ta juya za ta kawo miya ta su kuma burka burka su ta kawo miya ta aji kuma ta kawo ruwa ta ci kwalliya ga sanan dai suna sakin jikinta sai a ɗauke Ka kana nan kana cin abinci kana kallonta ana ɗauke hankalin mutum shi yasa muna gaya wa mata su da yawa in kina bari mijin kina cin abinci sauran, inda mata su wallahi sai an shirya kimi saboda biso sun ƙware sai an samu yarinya mai kyawun fuska yarinya mai ɗauka hankali wadda ana ganin gabanta da bayanta kowa da jina son ta to sai a sa ita kawo abinci to shi Allah sai ya shirin su ko wildan mukhalladun wasu ɗan samarin yara ne ɗan matasan yara wanda duk wanda ya gamsu yana shawar garin yara ne wanda Allah zai halitta cikin aljanna wildan mukhalladun abinda su wildan kananan yara mukhalladun waɗanda dawama suke yi akan halin su har abada ba su canza ba su ƙara girma iyaka girman su Allah ɗan kananan yara suna zagayawa cikin azan wajen ne Allah madaukakin sarki ce wa yadufu alaihim wildanin mukalladun kuma suna zagayawa kan su su wildanin mukalladun wa'annan 'yan ƙana yaran Allah ya ce yace idza ra'aytuhum in kaga su waɗannan yara za ka zaton su lu'ulu'an kamar lu'ulu'i ne kayan kawa na man mansuran wanda an ka watsa da rana ina ce yara na in kaga an yi musu kawa irin ta sun ka biyo sai kai tsammanin ba mutane ba irin suna ina ga kuka ce kai ina ganin wanga mala'ika na kila shina wanda matan na mata abin nan matar Imar Abdul Aziz ta gani ta ga Annabi Yusuf ya haɗu ya yi kyau ya biya wuce dai suka fara mai ido suna kallo ne har suka yanke hannayen saboda kallo ne sun zura ido suna kallo ne saboda suka kyawun Allah ya ba shi kyawun suka ce kai hasha lillahi ya tabbata ga Allah ma haza bashara wannan ba mutunna ba in haza illa malakun karim wannan ba kowane na mala'ika ko mala'ika wanda yana cikin manyan manyan mala'ikuwa saboda kyawu annabi su ya haɗu. to haka su waɗannan yaren za a don su ɗan ƙananan cikin aljanna za kyawu Allah ce idan hasan za ka yi tsammanin lu'ulu'i ne kayan ƙawa na lu'ulu'i wanda an ka watsa da ranar yana haske ta tas kyawun kuma na ɗaukar hankalin ya kai Allah ya zuwa su kyau suna yawo Allah maɗaukakin sarki ce wa idza ra'aita wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira Allah maɗaukakin sarki ce wa idza ra'aita idan ka kalla cikin aljanna thamma a can aljanna ra'aita na'iman Allah ya ce za ka ga ni'ima wa mulkan kuma za ka ga mulki kabira wanda abba duk mutumin da Allah zai bude mai aljanna ya ga abin da a cikin sa ya ga wanda Allah ya sa cikin ni'ima lalle da ya ga lalle ga inda ni'ima duniya ƴan ta kafin wani da ya wani hoton Lagos wani mai gida ne ya ce ka sai Lagos akwai gida abinci ke kashi da aka sai gida abinci an kawo kala abinci ya ga kala goma sha biyar kala daban-daban daban-daban daban-daban sai ce a'a wai wanga abu duk waya za a yi da shi a wai duk kai na an kawo makai dai ce ni dai kawo gaba ta yi shi abin da kusa gabe gane ba ce mi in ce hura ya ga abubuwa ga sunan akwai karar akwai kwai akwai salat akwai tubatus akwai bideri akwai duk ga abubuwa daban-daban ga naman kaji ga naman sa ga naman ga ko nama ɗaya kala daban-daban shi kai shi dai wallahi abinda ka soya gani bai gani wacce mina na ce mura shi wallahi wanga sun tafa ba yi wanga sun tafa ma biya zai to haka rana su san za ka ga in mutum ya ce ga shebiri ana iya ajiye kala abinci goma sha wana sai ka zaɓi wanda aka buga to iki kuma aljanna da zuwa za ka ga kalolin abu shi su sun yi ɗari duk wanda ka so kaci in ka gara ma kana isa yi wa duka ko koyi ba kai lahiya lo haka tashi kuma ba mai zuwa kawo kuɗi shi yasa jama'a aka ce ni'ima ta Allah ta ƙarshe shi ne mutum ya kada kawace aljanna da mutum ya kada kawace aljanna shi kenan duk ni'ima ta riga ta cika yanzu amma duk abin da gani na duniya wallahi ya wasa ta bari ganin mutum ya yi katon gida ya yi katon ya mota kullum a cin kaji gida ne wallahi ta kari wani zuciya ta gani ko shi hankali ba kwace yake babu kwanci hankali muna an zaune suna ganin kai amma da wani kan wani ya ji daɗi ne wallahi wannan jin daɗi ne ta gani ko mota ɗaya su gida na ɗaya su kai ba ka san halin da ke cikin wallahi kai ba ka san kai na cikin jin daɗi ba su sani na kai hankali na kwanci ya Allah ka taimake mu ka samu shiga aljanna wannan aya ta bada kuma cikin aljanna akwai mulki mai jama'a mulkin nan da ka ga mutum ka ga cikin sarauta kai da za a sarauta ka za a yi maka salliya da kawa kuma aje ka wuri mai girma da ana ta cikin mulki wanda ababba sai Allah ta'ala ya ce aliyahum aliyahum nan duniya akwai wata kawa in an kai ba a sai ka kuma wani iri amma ran tashin kiyama in an kai ma za zaka za abin kallo abin abin shawa yanzu nan duniya in mu ya samu duwa na kawa ko mun duwa ga hannu namiji sai mutum kai hanya ko wani mutum ko amma wallahi aljanna ya an fara tarɗa ma kawa kai tun da an fara zuba ma kawa sai ta kai ga gwiwa hannunka tablugul hilyatu lil mu'mini haisu yablugul wudu za a daka mu'mini kawa cikin azan sai ta kai inda ya yake arwalla a zuba mutum mundaye a zuba mai zinari a zuba mai kayan kawa daban-daban shi na Allah madaukakin sarki ce aliyahum siyabu sundusi za a saka musu sama gare su wasu tufafi na alhariri sundusin wanda yake wato wanda alhariri mara kauri kudurin wanda yake wato wanda a kore girin wa istabra da kuma alhariri mai kauri Allah ta'ala ya ce ba shi kaɗai ba hullu a da kuma za a musu kawa da mundaye min na azurfa kuma bayan haka nan wasa ahun rabuhun ubangiji zai shayar da su sharaban wani abin sha da wurin tsanki kun yi kawar za a tafa mutu a ta'a ma ado a ta ma kaya daban-daban ku dibi indiyawa ba ne suna ana gan sun kowa ya kawa ba indiya ya ta fara taba ado ana iya awa biyar ana mata ado a shafa wanga a gama a dawuna a shafa a gama a koma na a shafa a gama ana iya awa biyar ana mata kawa amma aljanna idan aka zuba mutum ado da kawa wallahi duk wanda ya kalle ka ya san takawa kai amma dai wani takawa su wallahi kai kan ka san takawa su da kanka gasa za a washe ka saurayi matashi in ku kawo zuwa shekara ɗari za a jawo su baya A mashi ka matashi saboda tsoho bai shiga aljanna sai an mai sai yaro saboda kwalliya ba ta ba da kyawar sahi da mata ko tana yi don yanka ka shiga da tsohon ka shekara ɗari su gusu haƙura sun ma Kada daɗa nan bai ciwar daɗi ke shi yasa sa aljanna daɗinta duk wanda ka ga ya tsuha haƙura sun waɗi wani ma ko da ka tsufa ya yi doro ya tankware saboda shekaru sun tankware shi wani ma ya ka kawo ne saboda tsufa wallahi aljanna za a bai shekara yaro ras shekara talatin ka shiga aljanna lahiya lau ko bi na ka yi dawo normal haƙura su dawo normal a ƙara ma lahiya a saka aljanna a ta ta'a ma ado don ka jar'in shiga aljanna cikin jin daɗi na sha'i Allah ka ba mu aljanna gaba sai Allah wadda cikin sarki inna hada kana lakum jazaa Allah madaukakin sarki ce duk waɗanda ni'imomi da aka lissafa inna hada lalle wannan makami da matsayi da daɗi da ni'imomi da aka ba mutum kana lakum jazaa ya kasance sakamako ne gare ku aikin da kuka duniya kun bi Allah kun yi hankuri kun yi sallar jam'i kun bi uwayen kun rike amana to wannan shi aka mako da Allah ya kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura kuma aikin ku ya kasance abin godiya Allah ya gode muku kenan lahira Allah ya gode muku aikin da kai duniya subahin kana jin kwana ido na rufewa kana budewa ka so sai kai subahin da liman lokacin dari ɗayin na gudun kana makarkata haba na rawa sai ka samu su bayan cikin jama'a dukkan na kana hankuri dattijo ya ɓata ba da kai hankuri kana na kai ne fa Allah ya maka shi lafiya to a hilin kiyama sai Allah ya ce inna haza kana lakum jazaa wannan shine kon aikin da kuka yi a duniya wa kana sa'yukum mashkura aikin ku ya kasance a jin godewa an gode muku kai kai an gode muku Allah na godiya jama'a duk wanda an kawo haka yayi azuci jama'a amma duk wanda zaɓe ba albarka ya wuce da shi wallahi bil zaɓi ba jama'a babu godiya ga aiki Allah ta samu ciwo inda Allah zai gode Allah ta'ala ya ce inna nahnu inna nahnu nazzalna alayka al-qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik fasbir li hukmi rabbika wa sun gama zan Allah yana son ya bunƙasa sai suka yi mitin sai wanda da suke ce ni ina ya ne kyawu ta yi kowace balaraba kyawu cikin makka muhammadu fatoma in aura ma ita wanga wa'azi da ke na ɓacin gumaka ka bashi shi ko wani mai kuɗi daga cikin su kafin nan makka ce ni abin da ka so ka to kuɗi ko nawa haka su in zubi masu ka fashi su ka tai wa'azin da ke na ɓacin gumaka ka bashi shi na Allah madaukakin sarki ne kashe shi Allah madaukakin sarki ce na hannu, lalle mu mu na nazzalna alayka qur'an muka saukan ma da qur'ani sanbina saukarwa saboda haka fasbir li hukmi ka yi hakuri da hukuncin ubangijinka a zaje ka a abace ka a yi ma wala ka yi hakuri da hukuncin ubangijinka wala su tuti minhum asiman, kada ka yi ɗa'a, ka ji ra'ayin wani daga cikin su asiman, mai yawan zunubi auka fura ko mai yawan kafirci kada ka yarda da abin da maka da ya sai ya aje abu sai Allah zai baka wata hita kudi ne ya aje abu ne Allah zai baka wannan hisu saboda kada kai musu da'a saboda kai idan mutum na wa'azi ana so a dafasar da wa'azi ne sai a ce da Allah wa'azin da ya kashi bashi shi dai ya tuho a biya yin bukatar ya rufe littafi bai wa'azi dawo gida ka zanna duk abin da ka kuna ba to daga nan an samu matsala wallahi da zara aka waye gari ka bar wa'azi to ka samu matsala saboda ni saboda abin duniya shi yasa muna jin tsoron malami yayi kudi da za su hana mai wa'azi ko ba gaskiya ba malam zuwa ko ba kan nan don abinda annan malami in ya zan miliyoniya kuɗi suke yawa hana yawa ne suke sai zan kana son kai wa'azi ba ka yawa babu lokaci saboda kuɗi suna shiga rai lisan yanzu kullum cikin kanka yake kana kana calculation akwai miliyan goma ta akwai miliyan ɗari ta akwai ina lokacin nazari sai ayoyi ka fara manci tafsirin ayoyi kaɗan kaɗan kana yi kana manci tafsirin ayoyi haka zan ka kasa ji gaba ɗaya ba ka iya ba to ubangiji Allah ya samu dace gaba sai Allah madaukakin sarki ومن الليل ومن الليل فاسجد madaukakin sarki yace wal kuris marabbika ka amma suna ubangijin ka dinga yin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis wa huwa as-sami'ul alim bukratan wa asila sahida bai aikin ka dinga zikirin Allah sahih kai da mare wannan aka samu dalili akan azkar sabah wal masa bayan asuba ana in ka gaba subahin tsaya kai azkar jama'a ka karanta ayatul kursi karanta kulhu wallahu kawa uku falaki kawa uku nafi kawa uku dawo karanta bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la tukhfa wa huwa أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير sai kai tayin azkarun ka da sahi wanda ka sani kana yi da mai sun kuma kai manzon Allah yana sai jama'a ya yi duk abin da za a baka duniya a sai Allah ya ce min al-layli in ko dare yayi da daddare fazula sai ka fita daga Allah kama nafila wa tasbihu kuma kai tasbihi ga Allah ma'ana kai nafil fili ga Allah lailan dawilan dare mai tsawo shi manzo Allah nafila ga cikin dare wajibi ne manzo Allah ko kwana kwashi zai bai nafila ba dara sai ya sai ya sake tsira ma tsira ma saboda kiyamul layli ga manzo Allah farilla saboda shi Allah sai Allah ya kara ya ce wa minal layli da dare fasjudu lahu kai sujuda ga Allah ma'ana kai nafil fili ga Allah wa sabbihu kuma kai kai zaka ga Allah kai tasbihi gare shi lailan dawilan dare mai tsawo haka Allah ya ba su gaba da yake kyale musu kayan bar musu matan su koyi musu ƴaƴan su musu dukiyar su sai Allah ta'ala ya ce inna haula'i inna haula'i yuhibbuna al'ajilata wa yabqa madaukakin sarki ce inna haula lalle wa'ancan kafirai masu san kabar wa'azi ana son a haura wa mace kabar wa'azi ana son a ba su kuɗi a tula ma bar wa'azi to Allah ya ce inna haula lalle wa'ancan mutane yuhibbuna al'ajila kuna son magaggauta ta duniya duniya kawai suke so lahira ba su santa wa ya wara'ahum suna bari bayan su yawman sakilan wani ɗan gini mai girma mai nauyi shine yin kiyama ba su ko ana magana yin kiyama duniya kawai idan ana magana duniya hankalin su zai kawo amma da an fara magana lahira kuma zan ta kai ana magana duniya kuma ya za a kawo da su magana ta daban wasu ma za a yi tarni saboda haka suna barin wani yini mai nauyi shine yinin kiyama wannan yini akwai nauyi gare shi yan kwamu kenan kai tabbatun su ka dawo ka rike Allah ko Allah ta'ala ya ce nahnu khalaqnahu nahnu khalaqnahum wa shadadna وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا الله ما توقف نحن خلقناهم الله يتموني مكهل الشيس وشددنا أسرهم مكهربفا وتكارفينسو دقنقات الشيس شنو هيك سوى عيناهم بقدرتنا أوجدناهم من عدلي وأحكمنا رب مفاصلهم بالأعصاب والقلوب Allah ya muka kyautata gaɓoɓinsu da ƙasusuwa da jijiyu da jiyoji Allah ya muka yi su wannan aiki wallahi sai ka san irin yadda aka kanka halittar ɗan adam sai mai hikima ka ɗibi su kirisun ɗin mutum ya an sa ɗauko da jiyoji da komi yadda yake ka ga wata jijiya an sa ɗauko ta wani wuri sai kai mamaki ya an kai an sa ta sai ka wata jijiya muhimmancin ta in ta kaɗe ɗan adam ya samu matsala sai ka samu malaman abin nan su gwada masu kerasun na halittar ɗan adam inda biyoji aka zubo su da ƙasusuwa za a ilaha illallah ka dibe da Allah ya hanjin mutum ciki ka dibi inda an ta take inda zuciya take ka ji inda Allah ya aje kowane irin abu wallahi ko nan za ka ƙara imani shi yasa Allah ya ce nahnu khalaqnahum mu ne muka halitte su wasdirna asrahum muka karfafa halitta su inda Allah Allah ya ce wa idza shi'na idan muka ga dama baddalnahum za mu canza su tabbilin canzawa Allah ya ga dama sun canza ka kana da ƙarfin ka sai Allah ya shi ka baka da ƙarfi duk gaba ɗaya ka lalace ba kana ganin ƙarfi haka ji ba Allah sai ya canza ma halittu gaba ɗaya sai ka lalace saboda haka gode ma Allah ƙarfin da Allah ya ba kuna ganin yawa musulmi irin halittar da Allah ya wa mutum babu wanda an ka halitta irin ta ko sai likitoci suna ganin akwai hikima Allah cikin halittar dan adam wasu abubuwa suna gani in ba Allah ba mu iya yin su wallahi ga wata rana wata jijiya ana bukatar ta kasa an kasa ganin to Allah ka ba mu ikon gane gaba sai Allah ba da hukuncin sarki inna hadhihi na fa faman sai ce inna hadihi lalle wannan sura tun daga farkon ta har zuwa nan taskira wa'azi ne Allah kai a faɗa ma akwai aljanna akwai wuta ga irin abubuwan da Allah yi Allah ya ce wa'azi ne Allah kai bane jama'a za mu za kuma za mu wa'azu Allah babu ikon wa'azuwa Allah ya ce kaman sha a wanda ya ga dama ittasa ila rabbihi sabila sai da hanya zuwa ga ubangijinsa ba zai kama hanyar daji ba ba dai an yi wa'azi ba to wanda ya ga dama sai ya kama hanyar Allah zuwa aljanna Allah ba mu kama hanyar Allah zuwa aljanna Allah ya ce wa ma ka sha'una wa ma sha'una Allah madaukakin sarki ce wa sha'u sha'una ba abinda kuke so ya kasance yake kasancewa ba illa an sha Allah sai abinda Allah ya so ya kasance ya kasancewa to da yawa na da ƙulla abu ka ga abinda yake so a yi. Ki ina son da an gama sallah an sallace bayan sati biyu sai a yi aure na haka ne haka ne shirya haka da tsara ana tafiya bayan sallah sai a ce auren na sai baɗi ya walwale ta tashi ko ba tashi ba ka riga ka shirya cewa iktisafin ga da zan yi ina samun buhu goma to abin da zan yi kaza zan yi kaza zan yi sai ka tsara sai a to Allah ya walwale yi wani abu daban shi yasa yan uwa musulmi kada ranka ya baci in ka sun tsaka ka shirya ga wanda ka yi Allah ya canza wani abu daban to ka sani wallahi wa ma ta na illa an yi sha'un ba abinda haka so ya kasance kan cewa ba kai illa an yasha Allah sai abinda Allah ya ga dama rabbul alamin ubangijin halittu inna allaha kana aliman lalle Allah ya kasance masani hakiman kuma Allah ya kasance gwani mai hikima hikima ta Allah wata rana abin da ka shirya ba alheri na gare ka ba auren nan naka bana ba alheri na gare ka so aka ce ba shi alheri gare ka shi yasa Allah ya kara shi kuma baɗi saboda inna allaha kana aliman Allah ya yi ga sani abinda aka wai kasa kuma Allah shi adda hikimar da yasa ya jiwa auren nan baɗi zama ina fata kun gane magana rayuwar su ba baci dan ka tunka an walwale abu ya canza ya kuma wani abu daban ka roki Allah ka ce Allah ya ce zama alheri haka dai zaka cewa kan bakin ka gaba sai Allah madaukakin sarki khairu man yasha bi rahmatihi na'am wa madaukakin sarki yace yudkhilu man yasha Allah yana shigar da wanda wanda ya ga wa fi rahmatin cikin rahmat sama cikin aljanna sa Allah ya sa mu cikin rahmat wa zalimin su kuma azzalumai a'adda lahum Allah ya yi musu tattali Allah ya aje musu azaban aliman azaba mai zobi daga tafi Allah ya aje musu tsarata cikin ya Allah kare Allah ya sa mu cikin rahmatka ya Allah ya uwa musulmar isin sokul insan Allah muna roƙonka da sunayenka albarkar wannan sura darajar wannan sura akwai bukatu gare mu na alkhairi Allah ka biya mana ya Allah darajar wannan sura albarkar wannan sura ka yanta mana daga wuta zuwa aljanna ya Allah Allah akwai bayan ka masu neman addu'a gare mu Allah ka biya bukatun mu su baki daya Allah ruha mana asiri ka samu saka da imani Allah muna roƙonka kwamitin marayu da suke kokari ganin an samu dan wani abu wanda za a taimaka ma gajiyayyu ya Allah ka tallafa musu Allah ka bada ikon taimakawa ya ku bayan Allah marayu iyalin Allah Allah yana kallon su da muhimmanci Allah ya kashe uwayensu kuma da gangan ya kashe uwayensu don wata hikima shi wadda a aure shi baban zana Allah ya bar su a kalle su haka nan ba a Allah yana son ya gaya za ku yi game da su kai ma za ka wuce ka bar ka bar naka baya ya za ka so a walakanta su da ya kamata kai ma ka taimaka wurin taimaka ma bayan Allah marayu da gajiyayyu waɗanda ake taimaka wa mata da sauran maza kuma waɗanda suke cikin wani hali da talauci ko wani abu Allah ka ba ikon taimaka nan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام ورحمة da